manuniya. yanzu kuɗin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kuɗin buhun shinkafa lokacin jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar yanzu idan ka je ƙasan turai da yammacin turai da amerika duk wani nau'i da ka sani sun samu suna ba da tallafi a kai wasu jagororin al'umma a najeriya kenan ke tattara taron tabbatarwa da duniya cewa da yawan 'yan najeriya fa na cikin zaman kukumi game da yarjejeniyar samo wanda ta sassako saiwar sukuwar sukar gwamnati kuwa ministocin tinubu ne ke tabbatarwa da duniya cewa babu wani batun da zai sa 'yan najeriya su fara jimami wannan yarjejeniya ba ita ce ta farko ba babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yarda da wata fahimta babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shi kenan, wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana a siyasance kuwa rikicin cikin gidan jam'iyyar apc jihar zanwarawa ne ke kara ɗaukar ɗumi mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mafara na zaɓe an ka kai ma yari to shi ma yanzu yarin mu tawalla ya bashi kuɗi kenan waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan kawo ma mai sauraro bayanai da dumi Shiri na ɗari da da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son daidaita tsakanin bangarorin da ruwa ya tsami. Mai yiwuwa kuma tsamin ruwan ya sa majalisar matasa masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya ta kira wani taron tunkuɗe tagumi. Shugaban majalisar matasan malaman Sheikh Musa Yusuf Asadu sunna ya ce maganar matsalar tsaro da yunwa ce ta damu al'umma a Najeriya amma sai mahukunta suka karkata hankalinsu akan maganar sarkin musulmi. Babu abinci yanzu kuɗin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kuɗin buhun shinkafa lokacin Jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar. Babu ruwan sha yanzu a jihohi da dama an ma daina maganan kawo ruwan famfo fa wani kuɗin da yake biya na ruwan da yake siya a wata wallahi ya fi albashin da yake samu. Babu ainihin wato ingantaccen ilimi babu wuta babu wurin zama mai kyau ba hanyoyi babu tsaro uwa uba sannan a daidai lokacin da al'umma ke fama da wa'annan babu wajen guda goma sannan kuma su wa'annan gwamnonin su zo su shigaltar da mutane da abin da ba ita ba bace bukatar mutane to su shigaltu da yaya za a yi al'umma ta samu sauki akan wannan babu babu babu babu ya fi zama alkhairi gare mu sama da maganan wai in ba kara wasu masarautun mutunci za su yi ba a yadda suke a baya to su bar su yadda suke ba sai sun taba su ba gwamnonin da ke zargin sarakunan da shiga harkallar siyasa wadda ake ganin ita take jawo suke ta mutuncin su wa ke sa sarakunan cikin harkar siyasa wanda ya san harkar siyasa wani lokaci ko ka da niyyar shiga abu da karfin bala'i dalil ko in sai sun tura ka ciki ai shine abin da yake haifar da wannan matsalolin game da yunkurin haɗa kan manyan yan siyasar Najeriya da nufin tinkarar gwamnati kuwa barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce ai ma karɓar gwamnati sai an haɗa irin wannan gangami eh to gaskiya duk abin da kaga bai yiwu ba ba a shirya shi bane yadda ya kamata domin musamman ana da darasi akan an taɓa yi ita apc sakamakon haɗaka ne amma da ko so da ake ganin an ambata sunansa a cikin wannan za a yi wannan haɗakar da ake ganin suna da burin da da wuya su iya jingine shi eh to da da ba da gaske kenan ba suke yi ba kuma in har an ce za a yi haɗaka ai kamata yi kowa ya dinne burin shi da kwaɗayin shi barista akwai masu fargaba cewa ko da an zo a yi irin wannan haɗakar kila za su ce abin da ya faru jiya za a ƙara gani tunda ita ma APC haɗaka ce kuma gashi ana kuka. Eto eh wannan abu kuma ai kullum ana gwaji ne ai nasara ɗan kaɗan ko ai nasara mai yawa. Ba da haka yaro ya tashi ya tantsira ya faɗi ya kuka ya fasa baki saboda haka a ci gaba. Wasu na cewa mai zafi ne a ce gwamnati shekara ɗaya kawai da 'yan kwanaki ana ta ƙoƙarin kwakule ta. Ba ƙoƙarin kwakule ta bane halin da ƙasar ne ta shiga. Wallahi tallahi sai ka shiga cikin jama'a zaka ga mutane sun koma mabarata. Cewa ake wannan matsalar duk duniya ce ba wai Najeriya kaɗai. kadai ba ba duk duniya ce amma wani wurin ya fi tsananta yanzu idan ka je kasan turai da yammacin turai da amerika duk wani nau'i da ka sani sun samu suna ba da tallafi a kai tun bayan bayyana bayanan yaɓa hannu a kan yarjejeniyar samu wanda ake zargin cewa akwai maganar halasta auren jinsi a Najeriya wasu ke ta tsegumi sai dai kuma tuni ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki a tare Najeriya Alhaji Atiku Abakar gudun da ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya ce sun yi karatun kwakwaf kafin kafawa wannan yarjejeniya alkalami. Kafin wannan yarjejeniya wadda ake kira samuwa agreement Cotonou agreement shi ya kare aka yi wannan sabo babu inda aka yi magana wani hakki da ya saba ma dokokinmu da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya kuma ba ma'aikata ɗaya guda ta duba wannan abun ba tare muka yi kwamiti muka duba wannan ga iya fahimtar mu kuma mu wajen wata shidda muna duba wannan abin kafin mu yadda a sa hannu babu wani abu da za a sharfi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yadda da wata fahimta da ya saba ma dokokinmu kundin tsarin mulkinmu da addinanmu to idan babu kuɗi menene najeriya za ta amfana a wannan yarjejeniyar da na ce ƙasashe da yawa najeriya na sa hannu na haɗin kai don haka wannan yarjejeniya da aka yi akwai fanni-fanni ya kai ɗari biyu ɓangarori ne na harkar ruwa harkar wuta harkar cigaba harkar abinci harkar hakkin bil'adama amma mun ce za mu haɗa kai kamar wadda muka haɗa kai da su da wancan yarjejeniya da ta shige kuma muka amfana. shi ma dai ministan ya labaru a nigeria malam muhammad idris ya ce ai rashin sani ne ma yasa ake ta cece ku ce amma cikin duk dukkanin wannan yarjejeniya babu wani sharaɗin shaƙe Najeriya da zai zama mata takunkumi. Mu ba mu samu hannu ga abin da zai cutar da al'ummar Najeriya ko ƙasar nan baki ɗaya ba. An kasa tsayawa ne a duba a bi a hankali babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shi kenan, wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ba zai yarda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan yarjejeniya ba babu shi ba babu shi a ko ina wannan abu kaga yana jefa mutane cikin wani rudani wasu ma har suna hawa bambari ana ta bayanai saboda abin da aka gaya musu kenan amma mu kuma muna kokari za mu kai ga malamai za a musu bayani gwamnati ba za ta yi abin da ya saba ma doka ba ba za ta yi abin da ya saba ma addinin mu ba ko kuma addinan mu ba ba za mu yi abin da kuma ya saba ma abubuwan da muka saba da suna al'adun mu ba wannan magana auren jinsi babu shi ba mu sa hannu ba baya cikin wannan tsarin da aka yi a jihar zanwara wanda AP APC ke fama da rikicin lungumanni mu fada a cikin gida kowa sanata Kabir Marafan jam'iyyar ne dage kan cewa manyan jam'iyyar APC ne fa ke ne masu haƙa mata rami. Idan dai ni Kabiru Marafa an ka ce an ba kuɗi a ƙarya ce in kuma na siyasa ne an ka bada don a siyasa. To ni in an ce ma an bada miliyan ɗari bakwai ni don a yi zaɓe na ko a yi wani abu. Shi yari Allah ɗaya san ko biliyan nawa mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mahwara na zaɓe an ka kai ma yari to shi ma yanzu yarin mu tawalla ya bashi kuɗi kenan wannan ita ce magana ta farko ta biyu wallahi tallahi ko da an ka gama gwamnati 2019 wallahi ne nake biyan yari bashi kuma ko da an ka gama wannan zaɓe wallahi ni nake biya shi bashi kuma akwai yaran shi wanda suna wurin su shaidu ne su yaran da suka yi magana su jinsu su ta fidan kaura me ya tsakani na da yari har an ka gama zaɓe so sannan na yi alkawari na cewa zan nemi haƙƙi to nan ne ta take na kuma rubuta mashi takardu guda uku ta farko na kalubalance shi da ko dai hito da shaida ko hujja ta ya bani ko kuma su jaya wannan rubutu ko kuma zan ɗauki mataki a kansu iya iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami. domin kuwa daga juma na masaura kwanaki dubu ɗaya da hamsin ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne su ma za su ɗauki wani sabon azumi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan ƙara wa manuniya mukami ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada damu a cikin wani sabon shirin na manuniya.